dukkan ni'ima fa a duniya in ta cutar da lahira wallahi al'azim ta zama fitina da bala'i kowace ni'ima ce a duniya da Allah yau mutum in dai ta raba shi da aljanna to ta zama masa fitina duk duniyan nan gara ka haƙura da komai ka je lahira ka shiga aljanna amma in saboda ga hadisai da dama sun bayyana dukkan ni'imar duniya faɗan duniya da ya dayi a duniya ya fi kowa jin daɗi in ya je lahira mazu Allah ce aka sashi a cikin wuta aka ɗan juya shi haka kamar yadda ake soya abu a juya ana soya ko in aka sa shi aka juya a wata aka fito da shi ka iya cewa maybe second ɗaya ko biyu ko uku sai a ce ka taɓa jin daɗi a duniya sai ce wallahi ban taɓa jin daɗi ba saboda daɗin duniya ana manta shi daga rayuwar ta ƙare ka manta sai dai memory kawai tunawa duk abin da ya fi komai daɗi a duniya in ka auna ka tambayi kanka a lokacin da kake jin daɗinsa daga ka kammala daɗin ya wuce ko abinci ne ko abin sha ne ko ma me ka gaya wa kanka ba sai na bada misalai ba ka dai fahimta duk abin da ka san jin daɗi ne a duniya ɗan lokacin da kake aiki da shi ɗin ne ko lokacin da kake mu'amalar shi ne kaɗai abin da kake jin daɗin bayan ka kammala ka manta to ta yaya za a yi wannan yadda to da cin abinci da shan abin sha da rayuwa ta iyali dukkanin ka ɗauka a cikin kwanakin duniya bai wuce ka ba su awa ɗaya ba dukka da cin breakfast lunch dinner da rayuwar komai da komai awa ɗaya awa biyu komai ka a cikin awa 24 tun a duniyan ma lokacin ɗan kaɗan ne to ta za a yi mu amince da wannan ni'ima ta duniya kuma ta raba mu da lahira duk fa ni'imar duniya mutum ya gina gidan da a kan land da ya kai 20,000 square meters zai kwana ne a ɗaki ɗaya a kan gado ɗaya a kuma ɓangaren gadon kwaya ɗaya filo ɗaya yake aiki da shi a wurin in ya jera guda biyu ɗaya a nan ɗaya nan ba zai kwanta kan biyu ba kansa iyakan ɗaya zai hau a kan gadon ma ba dukkansa ba ne kuma awa nawa kake a gida in ka kunna ac a ciki kai kaɗai kake amfanuwa da shi ko ku biyu ko ku uku kun yi yawa to sai kuma menene a ciki haba duk abin da zai taɓa lahira a duniya a nisance shi sannan mu ƙara kiyayewa mu roƙi Allah ni'imar duniya da lahira amma ni'imar duniya mu yi iyaka Allah ka ba mu ni'imar da ba za ta lalata duniyar mu ba ba za ta cutar da lahirar mu ba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama